ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصاكم بذلك رب العزة والجلال فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ثم تذكروا عباد الله قول الله عز وجل في محكم تنزيله حيث قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فناداكم وأمركم بالمسارعة إلى الخيرات بالمسارعة إلى المغفرة وإلى الجنة والطريق إله والطريق إليهما بالأعمال بالأعمال الحسنة من الصلوات والزكوات والذكر الحكيم والإنفاق والجهاد وسائر الأعمال الحسنة وإن الله تعالى لما حثكم على ذلك يذكركم بطبيعة سنة الله تعالى فإن الأمور لا تدوم وإن الوقت كالسيف إذا لم تقطعه يقطعك وقد كان الصحابة وقد كان الأنبياء والمرسلون ممن اتصفوا بالمسارعة إلى الخيرات قال الله عز وجل عن نبيه زكريا وابنه يحيى وزوجه قال الله تعالى إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والله تعالى يذكرنا بأنه يعلم المستقدمين منا والمستأخرين والمستقدمين والمستقدمون هم الذين يسارعون إلى الأعمال الخي... إلى... إلى الخيرات وقد كان الصحابة نالوا ما نالوا من الفضل بسبب مسارعتهم إلى الإيمان إلى الإيمان بالله جل وعلا وإلى, التصديق وإلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وقد إلا وقد تكأكع إلا أبا بكر فإنه لما عرض لما أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام بادر إلى التصديق فبسبب هذا نال ما نال من الفضل وفي صبيحة ليلة الإسراء لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه أسري به في الليل وأرج إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء فقال إن يكن قال ذلك فهو حق فسمي من ذلك اليوم الصديق وهكذا كان الصحابة في شتى المواقف يبادرون إلى الأخ... يبادرون إلى الأمل بال... إلى العمل بالكتاب والسنة وهكذا فلتكونوا عباد الله وقد حثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنام الأوقات وعلى اغتنام الأحوال التي يكون العبد فيها فائزا بسبب مسارعته إلى الخير فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك فهذا منه صلى الله عليه وسلم تنبيه على الأعراض التي التي تصرف تصرف العبد عن المسارعة إلى الخيرات وهي الحياء إن الحياء ظرف لإيقاء الأعمال وتنتهي بالموت ولا يدري أحد ولا يدري أحد بنزول أجله كما قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وكذلك الفراغ الفراغ وقت الفراغ في الوقت الذي يكون المرء فيه له استعداد لإيقاء الأعمال وينتهي بالشغل ولا تدري متى يأتي ما يشغلك وكذا الصحة تنتهي بالمرض ولا تدري متى ينزل المرض وكذلك الشباب ينتهي وكذلك الشباب ينتهي إذا نزل الهرم وما تدري متى ينزع عنك, عنك القوة وكذلك الغنى الغنى تنتهي بالفقر ولا تدري ماذا يأتيك بعد غناك فعليكم فعلينا جميعا معاشر المسلمين أن نبادر إلى الأعمال, إلى الأعمال الحسنة إلى الأعمال الحسنة من قبل أن ينزل, من قبل أن ينزل الأجل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد وصف الله تعالى في محكم تنزيله المسارعين إلى الخيرات فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون جعلني الله وإياكم من المسارعين إلى الخيرات وجعلنا من المقبولين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi mana wasiya da mu ji tsoron mu kiyaye Allah jalla wa a asirce a ɓoye kuma mai ruko da igiyar musulunci mintattar igiya har mutuwa ta same mu ina sanatar da mu kaunin faɗin Allah jalla wa yayin da ya kira mu ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna kuma ku yi gaggawa ya zuwa ga samun gafara daga ubangijinku da aljanna wadda fadinta sammai da ƙasa su ne fadin wannan aljanna an tanade ta ga mutane masu tsoron Allah Allah ya yi mana wannan wasiya ya kira mu da mu gaggawa ya zuwa ga aikin alkhairi domin daga cikin wannan saboda sanin sunnar Allah babu abin da yake dawwama a cikin rayuwa kamar yadda Allah ya sifantar da kansa kulla yawmin huwa fi sha'an kullun yana cikin wani sha'ani saboda sanin ɗabi'ar rayuwa Allah ya kira mu da mu gaggauta da mu yi gaggawa zuwa ga aikin alkhairi domin ba wanda ya san a yanzu halin da kake ciki jimawa kaɗan ko lahza kaɗan abinda zai zo ya same ka to shi ya sa ne Allah ya ɗabi'antar da fiyayyin halittarsa su ne annabawa da manzanni a kan sifar gaggautawa ya zuwa ga ayyukan alkhairi rige-rige da tsere zuwa ga aikin alkhairi da rashin nawa da rashin jinkiri da rashin jin nauyi wajen aikata aikin alkhairi Allah ya yabi annabi zakariya da ɗansa annabi yahaya da matar annabi zakariya ya ce sun kasance suna yin gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi suna roƙonmu suna masu kwaɗayi suna masu jin tsoro kuma sun kasance masu ƙarƙan da kai ya zuwa gare mu to haka nan sifar annabawa da manzanni suke da kuma fiyayyun bayan Allah wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallar la'asar sai ya gaggawa ana idar da sallah ya shiga gida hankalin sahabbai ya tashi sai ya fito bayan ya fito sai sahabbai suka ce ya rasulullah mun ga ka shiga gida cikin gaggawa me ya faru ya ce na tuna da akwai wani dunkule na zinare na sadaka da ban raba shi ga waɗanda suka cancanta ba sai na ji tsoron kar al'amarin Allah ya sauka tun kafin na yi wannan shine na ne gaggawa ya zuwa ga wannan to haka nan Allah sahabbai suka kasance akwai anas ibn nabar wanda yake akwai anas ibn nabar wanda ya ce ranar yakin uhud yana jin kanshin aljanna a daidai wajen dutsen uhud yana cin dabino sai ya ce idan waɗannan dabinai su ne za su jinkirtar da ni ya zuwa ga shiga aljanna hakika na yi asara ya jefar da dabinan ya dumfari makiya Allah yana sara suna sara har zai shahada haka dalika dan baffan jabir gurgu ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulallah yanzu idan na yi mutuwar shahada Allah ya shigar da ni aljanna zan yi tafiya a akan kafata ba tare da gurgunta ba yace zaka tafi a kafarka a miƙe ya shiga shi ma a cikin wannan yaƙi na Uhud sai da ya mutuwar shahada to haka suka kasance ba ka jinkiri ba sa taraddudi wajen aikata aikin alkhairi ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani wanda na bujiran masa da shiga addinin musulunci face ya danyi jum kafin ya shiga sai abubakar ina bujiran masa addinin musulunci sai ya karba ya miƙa wuya ga Allah ya miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka garin raran Isra'i da aka zo aka ce masa kajin mutumin naka ya ce an yi tafiyar dare da shi zuwa baitul maqdis kuma har an hau da shi zuwa ga sama amma ga abin da ce su kafirai suna ganin cewa sun samu damar da za su jefa ma abubakar shakka sai yace in dai shine ya faɗa na gaskata shi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ba amma daga da aka ce masa shine ya faɗa haka ya gaggawa wajen ban gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa lakani na as mai isa matuka wajen ban gaskiya to haka nan sauran sahabbai in ka bi tarihin su haka za ka gani abinda yake abinda yasa ake Allah ya tarbiyyantar da mu ya kwadaitar da mu kan mu gaggauta wajen ayyukan alkhairi shine sunnar Allah ta tabbata cewa babu abin da yake dawwama shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiya ya ce ka nemi ganimar abu guda biyar kafin zuwan waɗansu guda biyar ɗin ka nemi ganimar rayuwarka kafin zuwan mutuwarka da lafiyarka kafin rashin lafiyarka da faragarka ta lokaci rarar lokaci da kake da shi kafin abin da zai shagaltar da kai da samartakarka kafin tsufanka da kuma wadatarka kafin talaucinka waɗannan abubuwa su ne lokutan da ake aiwatar da ayyuka kuma tare da su akwai abubuwan da suke hana mutum gaggautawa ya zuwa ga aikata aikin alkhairi in kana raye baka san yadda mutuwa za ta zo maka ba mutuwa ta zo ga yaro ta zo ga babba ta zo ga talaka ta zo ga mawadaci ta zo ga sarakuna ta zo ga talakawa ta zo ga maza ta zo ga mata ta zo ga marasa lafiya ta zo ga masu lafiya babu wanda ya san lokacin da ajalinsa zai sauka shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan wasiya yi gaggawar aikata alkhairi a matsawar kana da rai domin baka san saukar ajali ba musamman yanzu yadda wannan yanayin rayuwa ta zamanto mutuwan fuji'a tana yawa a cikin al'umma baka san abin da zai zo ya same ka ba haka zalika ka nemi ganimar lafiyarka tun kafin rashin lafiyarsa nawa ne wanda za a kwanta da shi da cikakkiyar lafiyarsa amma ya yi yunkurin tashi ya kasa tashi ba baki ba baki ba motsi ba shi da ikon yin aikin wata ibada sallan nan da zai yi ta gagara a gare shi haka zali to wannan baka san abin da Allah madaukakin sarki ya sanya maka ba saboda haka hankali shine yayin da kake cikin cikakkiyar lafiyarka kai amfani da wannan lafiyar taka annab sallallahu alaihi wasallam sannan yace kai amfani da wato lokacin rararka ganimarka a lokacin faragarka tun kafin abin da zai shagaltar da kai domin yayin da kake da rarar lokaci to ba wuya wani abu ya taso ya shagaltar da kai amma yanzu babu abin da muka iya yi sai mu kashe rarar lokacin namu da abin da baya kawo wani amfani har kokari muke yi mu samu raran lokaci domin mu shagaltu da abubuwa da suke shagaltar da mu gabarin Allah Wayannan kowa mutum sai kaga Allah Allah yake ai sallama daga sallah sai ya zaro waya ko zikiri ba zai yi ba ya duba abubuwan da ke ciki wai yana ganin ya samu faragan lokaci har ta zamanto cewa ɗabi'ar yanzu ɗabi'ar mutanen al'ummanmu ta canza da ana cewa alamar batumin arewa shine ka ganshi da sharbi a hannunsa yana ambaton Allah amma yanzu ya zamanto sai dai ka rinka ganinsa da waya a wannan hannu a hannun dama da wata wayar a hannun hagu you want to accept islam you speak english you speak hausa you speak english okay you say i bear witness that there is no god worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad is the servant and messenger of Allah. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So what is your name? Okay, you will choose a name. sai ya zaɓi suna ku gashi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imomi biyu a nema mutane da yawa kamun ga a kansu wato kowa sun samu amma babu masu riba kaɗan ne suke cin ribarsu su ne lafiya da faraga don haka ya yi mana wasiya da mu ganinci lafiyarmu kafin rashin lafiya da faraganmu kafin abin da zai shagaltar da mu haka zalika da samartakanmu kafin wato tsufanmu tana gani in Allah ya maka yawan rai tsufa ya zo maka haka za ka ga abinda da kake iya yi yanzu ba za ka iya ba idan za ka iya dogon tsayawa a cikin sallah yanzu ba za ka iya ba idan za ka kai komo wajen sada zumunci yanzu ba za ka iya ba da abubuwa da dama da sukan faru sanadiyar tsufa sai ka yi nadama a kan yaya lokacin da kake da karfi ba kai abubuwan da kake ganin yanzu masu ƙarfi waɗanda Allah ya musu taufiki suna yi ba haka zalika wadata kafin talauci mutumin da yake cikin wadata ya samu da ya samu hali ne ya samu kusanci da Allah ta hanyar ciyarwa da taimakon addini da sada zumunci da kyautata rayuwa ta bayan Allah da taimaka ma mabukata har sai ya zo tukuna do wadatar in ta kau ya zama to wannan abu ya gagara a gare shi to shi yasa aka gargade mu mu yi amfani da damar makin da Allah ya bamu saboda sanin sunnar Allah ba abin da yake dawwama a cikin tsarin Allah ba kuma abin wanda ya san abin da in an jima za ta zo masa Allah ya ce wa ma tadri nafsun ma za ta tsibo gada ba wata rai da ta san me za ta tsororta a gobe saboda haka basira da hankali shine ka yi amfani da damar da kake ciki daga cikin surorin gaggautawa wajen aikata ayyukan alkhairi gaggauta zuwa salloli nan na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka yi kiran sallah Aisha radiyallahu anha tace sai ya bar komai ta annana la na'rifuhu wa la ya'rifuna kamar ba mu san shi ba bai san mu ba saboda ya mai da hankalinsa akan wannan kiran da ake hayya ala sala hayya ala falah amma mu kuwa nawa ne zaka ji an yi kiran sallah amma sai mu tsaya muna mai da hankali kan harkokinmu ba mu san abin da ya kubce mana ba ya fi mana duniya da abin da ke cikinta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana zuwa ya yi sallah abin da ya kubce masa na daga sallan nan wanda bai samu ba ya fi masa iyalansa da dukiyarsa baki daya ka zamanto cewar an ta da sallah ka samu kabbara harama ba kana da ikon ka samu wannan ka yi jinkiri ba kai gaggawa don ka samu ba wannan yana daga cikin aikin da na sani mutuna yan uwa akwai fa lokacin da za mu yi ƙoƙari mu ce astaghfirullah ba za mu iya ba za mu yi ƙoƙari mu ce ina ma za mu yi sujada ba za mu iya ba sai abin da muka riga muka kaddamar kuma wannan lokaci ba a ba ma mutum notice ba a sanar da mutum maza Allah ya sifanta mana sifar waɗanda suke gaggawa wajen aikata aikin alkhairi ya ce waɗanda suke tsorata suke ragani daga tsoron ubangiji waɗanda suke ba da gaskiya da ayoyin Allah waɗanda ba sa yin shirka da Allah jalla wa'ala waɗanda suke aikata abin da aka ce su aikata zukatansu suna cike da tsoro cewa za a mayar da su ya zuwa ga Allah wato suna jin tsoron ba za a karɓi aikin nasu ba Allah ya ce waɗannan su ne masu yin gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi kuma su ne marigaya ya zuwa gare shi Allah ka sanya mu a cikinsu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأجله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين